من أشار بني آه، الله أكبر من أشار هو أنه رسوله وان دعني منزنسا يي إشارة حقا في عينوني دارا إليه زوى الله لكن هجب النبي أجع اللهم أشار وشين يا رنا بإثباء عينوني ka gane ko wa banani da yatsansa mai mai gaba kuwa ba haka man qala min nan ne ko man qala min kum man ashara bi isba'in ko bi asba'in tallahi yashhadu والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشاء الله أحكم شأن والله أكبر عرشه وسع السماء كرسي ذا الأركان وكذا وكذلك الكرسي قد وسع الأباء عرضين بالقرآن والله فوق الأرش والكرسي لا عليه قوافل Ise Allah wa ta'a mankala minku. Duk wanda ya faɗi daga cikinku, shi wannan maganar yan biliyan ne. man ƙala minkum man ashara bi isba'i wanda inoni da yatsa kofi'at wanda duk nuna mai tunda ana rikicin yatsa ne yan bidiya sun ce ba za a nuni da yatsa ba wanda ya nuna Allah da yatsa to a yanke ba yadda ya tsada ina duka a shi zo a abin a gutsar yatsa in Kuma an kama shi ma dai to a gutsar yatsa an kala minku wanda ya faɗi haka daga cikin ku me ya faɗi na kuɗa wani da fal man ashara bi usbi bi arbi isba'in kutiya wanda ya nuni ga annabi kan ya nuni da yatsa ko kuma ne suka ce sanan duk wanda ya nuni da yatsa wa inda Allahi yajtami'an a wurin Allah za su haɗu da mai yanke hannu yatsa dan da ake yanke yatsa ko ya fito ko kartawa kawai minkum man ashara bi isba'in kuti asba'in inda Allah yajtami'ani wallahu akbar zahir ma fawqahu syai'un wa syah. Allah a'zamu syah. Wallahu akbar Zahirun. irine ما فوقه شيء ما ولا أبو سمد الله الله ليك كوم جرما كان عظيم شيء ما شيء فوقه أبو نبو سمد وشأن الله أركان الله أعظم شأن في كتابه كتير والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان الله أكبر الله يقوم يجرم عرشه وسع السماء العرش فسامع غير ba ta gefe ba ta dundunke su gaba ita ta kewaye su daga sama zuwa idan ta ce cewa misali a ce maka in an kwatanta sammai da Kafa da kursi da wane ne da al'arshi ba sai su zama kamar wasu ƙwandaloli ne da aka jefa a girman al'arshin ya wuce gida. ya wuce wanda dai sammai mata wannan ta kunsa kewaye ta wacce ta kewaye wannan ta ta kewaye wannan ta ta kursi ya haɗe su gabata. sannan can in aka je alhashi ko da ba ta ya su farfiyu ne ake cewa in an kwatanta samai bakwai a kanta kamar taro-taro ko kwandala guda bakwai ne a cikin a cikin aka samu ganin jifa aka wulula kwandala da yake da suna bakwai ko makaranta da aka jefa su wasu na da kuma tafiya sun na aka sa a irin wajen jaman na aka yi juya aka jiya aka jiya aka sake shi da karafa ne za su tafi in ka suka tafi suka sauka a wurin nan to sai duk da yake eh, kuɗi aka ba da a tare da irin kan ƙarfe ne mai sun suna inda makaranta a ce ne ka ce za a ce kuɗi aka sa amma ba kuɗin kirki aka sa ba mutum ba zai nemo a ce in ka nemo su an barma ma ce ni ma na bar ma ku dinga yi kwandanan bakwai a cikin nan kwandon nemo sababbi yin yi wani aikin samu sababbi ya fi min su Allahu Akbar arshihu وسع السماء فكما قيب والأرض والكرسي على العرش يا كيوي كرسي يا حبيب shi ne kursiyu ne وكذلك الكرسي قد وسع طبا السبع والأرضين بال وأي حتى من كرسيكما يا ذاك شبكة السبع وانا ركن بقوي تمينا رفي بقي قولنا رفي بقي زبان عن حكي يا حبيب إنها بعد رفي بقوانا أو عاد عفوة تكين كرسي فترى والأرضين دا كفن غبات أبطي دل برهان والله فوق الأرش والكرسي عليه خواتم الإنسان والله فوق العرش الله لا كان العرش الله لا سمع العرش هو الكرسي لا يخفى خواطر الإنسان عليه سبحان الله sake كم mutum bai koyewa gare shi. Na sai an koma asali biyu amalu